har abban hanan ɗin ya gaji ya nisa ya ce alhaji abba tausayin hilal yake bani idan aka ce za a kyale yaran nan a zuba mashi ido to tabbas zai iya faɗa a mawuyacin hali tun da yanzu ka duba ka ga duk yadda ya fita hayyacinsa shi yasa na yi wannan tunanin at least idan akwai wata matar a tare da shi ko da bai warware duka ba a hankali a hankali tana jin ra'ayinsa za a samu ya ɗan dawo hayyacinsa tun da janan da hanan duk ni na haife su jininsu ɗaya ne ba su da bambanci a wajena haka hilal nake su tamkar ɗan da na haifa tun da jinin ɗan uwana ne gyaran murya alhaji abba yi haka ne alhaji kabiru amma ni na so a kyale hilal duniya ta ɗan koya masa hankali ya azabtu sosai yadda gobe ba zai yi yunƙurin kashe wani mai rai ba har ya yi tunanin cefar da gawar don ko da an yi wa hilal aure yanzu to tabbas to tabbas haƙƙin Hanan ba zai bar shi ya zauna lafiya ba, shi yasa tun farko na so in miƙa su hannun hukuma da hannu na a yi mishi hukunci daidai da wanda ya kashe mai rai. Yadda Hilal ya faɗa mana da yadda ya burkice cewa ba da gangan ya kashe matarsa ba, shi yasa ga shi yasa a matsayina na uban Hanan ban ce zan ɗauki zafi ba tunda idan na miƙa hukuma Hilal sannan ni ne zan bibi lamarin tun da ɗan ɗan uwana ne, to me riba ta haka? Hanan ƙanwarsa ce fa, don haka ni da kaina zan aura Hilal Janan. Janan a karo na biyu, a kisa ma annabu Muhammad sallallahu Alaihi wasallam ya ba sayyadina Usman auren umma Kulsum ta rasu, ya ba shi riƙayya a karo na biyu ita ma ta rasu, ya ce da yana da wuta da ya ba shi. Don haka wannan ba komi ba ne, Allah ya ji ƙan Hanan, Allah kuma ya shige mana gaba. Idan na je gida zan zanta da ummi mahaifiyarsu yadda muka yi za ka ji, kai ma ka yi wa Hajiya Aisha magana tukunna. To Allah ya shige mana gaba, ba ni da sauran bakin da zan yi amfani da shi wajen gode maka Kabiru, duk da kana ƙanina sai dai in ce Allah Ubangiji ya ƙara mana haɗin kai, ya saka maka da mafificin alkhairi. Amin yaya. Nan suka ci gaba da zantuttukansu da shawarwarinsu da ‘yan uwantaka har dare sannan suka rabu kowanne ya kama hanyar gidansa. Jujjuya cokalin abincin take yi cikin abincin ba tare da ta kai koda wan spoon bakinta ba. Ta yi zurfi cikin tunanin ‘yar uwar tata, haƙiƙa ta yi rashin ‘yar uwa ta gari, ba ta da kamar Hanar duk duniya. da a ce mutuwa tana shawarar wanda za ta ɗauka da ta ce ta ɗauke ta ta bar hadan don ba ta sanya rayuwa za ta kasance mata ba ba tare da hadan ba hawaye ne suke gangaro mata a fuska masu ɗumi lokacin da ta tuna cewa kashe mata ‘yar uwa aka yi to ta wace hanya hilal ya kashe mata hadan ne Allah kaɗai ya san irin kisan da ya yi mata kuma don rashin imani ya ɗauki gawanta ya wurgar ba tare da tunanin wani abu ba sanin cewa babu matakin da za a ɗauka a kansa shi yasa ya yi hakan ba ta jin za ta yafiyo hilal kisan da yi wa 'yar uwarta jininta har abada ba za ta taɓa yafe masa ba kuma duk duniya babu wanda ta tsana kamar sa da tana da dama da ta aika su lahira ya ji raɗaɗin da ta ji wajen mutuwanta ritsa idanuwanta ta yi tana ci gaba da zuban da hawaye ta yi jifa da cokalin gefe guda ta rusa kuka Umi da ke cikin ɗaki take take joshe shekan kuka cikin azama ta fito sanye da hijabi hannunta riƙe da carbi da alama sallah ta idar. Turus ta yi tsaye tana kallon yadda Janan ke kuka mai ban tausayi, take ta ji mugun tausayin ‘yarta ta ya kama ta, ta san shakuwa hanan da Janan abu ne mai yiwuwan gaske Janan ta ya haƙuri rashin ‘yar uwarta. Ƙarasowa ta yi cikin falon ta zauna saman kujera gefen Janan inda Janan ke zaune a ƙasa tana kuka wiwi. Dafa ta ummi ta yi cikin sigar lallashi ta soma magana, ki yi haƙuri kin ji Janan, ki wa ‘yar uwarki addu'a, in sha Allahu tana cikin rahamar Ubangiji. Ko dan shaidar duniya da hannun ta samu, wannan kaɗai ya isa mu gode wa Allah. Mu ci gaba da nima mata yafiyar Ubangiji. Allah ya yafe mata zunufanta, kinga dubi duk inda kika rame kika kwanje mai saboda ba kya san cin abinci kwata-kwata sai kuka. Umma ya kike so mi? So kike ke ma mu ƙara gasa ki a karo na biyu. Girgiza kai janan ta yi tana sharan hawaye. To ki shiru ki ci abinci ko kaɗan ne kin ji? Kada olsa ta kama ki. Kin ga duk wunin nan ki ci wani abu ba. Abba ne ya shigo falon da sallamarsa. Umi ta karɓa masa ya bi su da kallo har ya ƙara so ya tsaya a kansu. Wai har yanzu kina nan kina kukan shashancin nan naki ko janan? ba ki da haƙuri ba ki da tawakkali ko to ki shiga hankalinki kin ji na faɗa miki ki mata addu'a shine kaɗai ƙaunar da za ki nuna a hanan a yanzu kin ji ko baki ji ba cikin shasheka kuka janan ta ce na ji abba kallon ummi yayi mu je ciki akwai magadar da na da ita nake so mu tattauna miƙewa ummi ta yi tana kaɗa kai ta bi bayan abba zuwa sashensa hilal zaune a falon rungume da hoton hanan a ƙirjinsa Ya lumshe idanuwansa duk fuskarsa ta koɗe sai busasshen hawaye. Minti-minti yakan sauke ajiyan zuciya ga jikinsa da ya yi masa zafi sosai kamar ana wura masa wuta. Ajiyar zuciya kawai yake yi da ƙyar ga numfashinsa da yake sarƙewa minti-minti. Hannu ya sa ya dafa ƙirjinsa yana sauke numfashi da sauri da sauri. Jin yadda yake fidda numfashi ya sanya shi tsorata ya ɗaga kansa sama ya duba agogo karfe goma da minti ashirin na dare. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Ya soma ambatar lokacin da ya ji numfashinsa na neman gagaransa, gashi shi kaɗai ne cikin gidan, sai mai gadi babu mai taimaka masa sai Allah. Da alamu wannan karan ciwonsa zai tashi gadan-gadan. Kwalla ce ta cika cikin idonsa lokacin da ya tuna wahalar da yake sha da wannan mugun ciwon nasa na sizin ɗin numfashi. Babu wanda ya faɗo masa a rai sai sanyin idaniyarsa Hanan, a kodayaushe idan ta riske sa a wannan halin ce masa take, ya Hilal, na sha faɗa maka cewan damuwa ita ce. Ita ce abu ta farko da take jefa mutum cikin halaka, musamman idan mutum ya ɗauki abu ya sa a ransa, ya san cewar abin ba zai haifar masa da ɗa mai ido ba. Ba na son ɓacin ranka saboda wannan matsalar da kake fama da ita wanda ka san cewa abu kalilan kan iya tada maka da ciwon kuma ka san dai komai daɗin rai da komai daɗin rai ya fi wajen mai shi, ga shi yanzu ka tada ciwonka, to ni in yi yaya? sai ta ƙarashe magana cike da damuwa da shagwaba wani lokaci kuma ta yi ta yi masa fifita tana nema masa iska da zai shaƙa ta ba shi magani sannan ta koma gefe ta kafe sa da idanuwa cike da tausayawa ritsa idanuwansa ya yi ƙirjinsa na yi masa raɗaɗɗen azaba ga kuka yana yi yana kiran sunan Allah wayansa da ke gefe ce ta yi ƙara alamun test message ya shigo amma kasantuwa halin da yake ciki bai bi ta kan wanda ya masa mesej ɗin ba ya ci gaba da juyi a tsakar ɗaki hannunsa dafa da ƙirjinsa. Shiru ummi ta yi tana sauraron Abba har ya gama har ya gama rattabo mata yadda suka yi da Alhaji Abba ɗazun a masallacin Family House ɗinsu. Ba za ta ƙi hakan ba, domin hakan shine zai sa su dawwama a cikin daular da suke ciki, sannan tun da hannun tawar Hilal take cikin farin ciki. ko babu komai za ta fantama ma cikin dukiya domin kowa ya san waye alhaji abba mai dala a wannan ƙasar babban ɗan siyasa ne kuma ɗan kasuwa wanda ake matuƙar ji da shi a wannan lokacin shin ya za ta yi za ta ba ta yarta a karo na biyu ne su ci gaba da fantama ko kuwa za ta yi rejectin wannan zaɓin da mijinta ya bata idan ta amince to janan fa Janan ba za ta taɓa amincewa da auren mijin 'yar uwarta ba, bayan shi ya kashe mata 'yar uwa kuma ta sani akwai taƙaddama sosai in har aka ce Janan ta auri Hilal, don ba za ta amince ba. A jiya zuciya Ummi ta yi cikin sanyin jiki ta ce, Ba zan taɓa iya ja da hukuncin Allah ba, idan har Allah ya ƙaddara cewa Janan matar Hilal ce a karo na biyu, ba mu da yadda za mu sai dai mu yi masu addu'a, kawai Allah ya zaunar da su lafiya. tunda Janan da Hanan jininsu ɗaya, jininsu ɗaya abu ɗaya yi su Allah Allah ya zaɓi abin da ya fi zama alkhairi. Amin, sai ki tuntubi Janan ɗin da magana duk da na san cewa akwai soyayya a tsakaninta da Ahmad, amma haƙuri Ahmad zai yi a ceto rayuwar Hilal don shi ne abin tausayi. Haka ne Alhaji. Babu wanda bai tausaya Hilal ɗin ba akan halin da yake ciki, don haka zan yi magana da janan yadda muka yi za ka ji. To shi kenan, mu ma za mu yi shawara da Hajiya da sauran 'yan uwa a kan magana. Dare ya tsala amma bacci ya yi ƙaura a idanuwan Hanan. Saƙawa kawai take tana warwarewa tunani inda za ta nufa take yi don ba za ta taba komawa danginta ba, sannan ba za ta zauna a nan ta ci gaba da ɗora waɗannan bayan Allah nauyi ba, don haka dole ta san abin yi tun kafin dare yi mata. Saƙawa take tana warwarewa har ta samo kanta mafitar abin da ya dace. take zuciyarta ta amince da shawarar da ta samu shine kawai mafita a rayuwanta ba tare da ta samu wata matsala ba. Ko kafin gari ya waye Hilal ya sha wahala sosai saboda yadda yake jin jiki. yanzu haka ba warke waye ba dauriya ce kawai irin tasa ya miƙe ya yi wanka ya miƙe wanka yau da tunanin zuwa ofis ya tashi don ko da mahaifinsa ke da dukiya hakan bai hana shi kwanciya bai ƙi neman na kansa ba don haka a daddafe ya shiga toilet ya wawwatsa ruwa ya fito komai bai shafa ba ya ciro sabuwar jallafiyar da hannun ta siyo masa a umara ana saura sati biyu bikinsu ya shinshina ta turaren da ta fesa mishi a jikin jallabiyan ya sheƙa sama ya shaƙa sama sannan ya sauke numfashinsa idanuwansa suka kawo ruwa haka nan ya zuga jallabiyar jikinsa ya tsaya jikin miro yana kallonsa ido hudu suka yi da ita tana yi masa murmushi ta baya daidai kafaɗarsa a hankali ya kai hannunsa da niyan shafa fuskarta ya ji babu kowa Wasu sababbin hawaye ne ya soma don ya tuna da matuƙar zai tsaya a madubi to ta bayansa take zagayowa, da hannunta a ƙugunsa ta kwantar da kanta a kafaɗarsa tana kallonsa ta madubi, tana dariya. Abin da ya sa shi kuka kenan. Ya fita yana sharan hawaye, motarsa ya tada wayan wayarsa ta shiga ruri, lambar momi ya gani sai da gabansa ya faɗi, yaushe gaban ta kira sa. Jikinsa harawa yake yi wajen danna resibin ya kara a kunnensa, Assalamu alaikum, shi ne abin da ya ce murya a yi. ba na buƙatar sallamarka. In ji dai, ba ka ga misa ɗin da babanka ba cewar yana neman ka tun jiya, don ka raina mutane shi da har yanzu bai ganka ba ko? To duk inda kake ka zo yanzu. Tana ƙarashe maganan ba ta jira cewansa ba ta datse wayan haka. Ya yi shiru yana riƙe da wayan yana binta da kallo, sannan ya yi wa mota ki ya buga ya buga mai gadi hon a guje ya buɗe masa get ya fice a sukwane. Mai gadi tausayin Hilal yake yi sosai yadda ya koma tun mutuwar mai ɗakinsa. Tun mutuwar mai ɗakinsa, girgiza kai kawai ya yi ya shiga ɗakinsa. Ummi na ƙarasa wa Janan bayanin yadda suka yi da abanta na auren mijin ‘yar uwarta, ta zabura ta miƙe ta shiga ja da baya tamkar wadda ta ga abin tsoro kada kai kawai take yi tana ambaton a'a a'a a hankali a'a kawai take cewa har ta kai cikin bangon ɗakin ta jingina ta dafa hannuwanta biyu tana hawaye tana ci gaba da kaɗa kanta kafin da ƙarfi ta furta a'a da sauri ummi ta sa hannu ta toshe kunnuwanta cikin furgici tofa ga janan za ta auri mijin 'yar uwarta wasa zai fara kenan ga hanan ba ta mutu ba ya za ta kaya a wannan takaddaman da ba a yi komi ciki ba ku dai ku biyo ni domin jin barakar da ke gaba na gode sosai da gani ku aliyu haidar oh, oh. shi kwai wahala Mai dawowa in yana gudun matsala in ya sauka a kanka za ya zama kamar fitila mai haska ka ya fi ma a baka da na wanda ya samu zai fi kyau a ce ya kula da dukan haƙi tun da so halitta ne so kwai cikinsa na sha fama haku da dama tun da ɗalibi ne nema batun da kake na waya tuna mini nema ina jin ka sai jiki ya hauyin girma yadda ta soki wai a yau ina zan sama jarabta ce ta iskin ba shayi mun gargadi na kula kunne na toshe yau gashi nan ta bi ta bar na ina hakar reshe na gane na kuskure na canza kala na bushe so sun sune zahiri ya tashi na hannun zaune zana boye ba soyayya ta yi mai rakiya kankala manta. ni kadai take tutiya ta shafa dayi dan babu ne waiwa ta ƙara soyayya na ɗauki duniyar so da faɗi kuma ya zo shi na shirya ashe ashe tunanin da ne darasi zai ban a soyayya rashin da ni ya can baya ne ba shakka gashi na ɗiba